قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى sai sashen su masu sihiri suka ce wa sashi hakika Musa da Haruna masu sihiri ne suna son su fitar da ku ne daga garin Misra da wannan tsafin nasu da suka zo da shi su tafiyar da mafificin tsarin ku na rayuwa da tafarkin ku madaukaki